السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أموى مسلمين لا ما يروكم الله سبحانه وتعالى ما يقوى ما يقومي girma da kudura da izza da irada da ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma inda muke roƙon Allah kyakkyawan ƙarshe idan lokacinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai to alhamdulillah a jiya muna cikin suratul shamsi ba mu ƙarasa ta ba yau da izinin Allah subhanahu ta'ala za mu ƙarasa daga aya ta goma sha ɗaya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها a jiya a farkon suratu shamsi din nan mun ji irin rantsuwan da Allah maɗaukakin sarki ya yi mun ji kuma ababen da shi Allah ɗin ya rantse da su ya rantse da abubuwa guda tara ya rantse da rana da haskenta da wata lokacin da ta bi rana da yini lokacin da ya haske da dare lokacin da ya duhu da sama da shi wanda ya gina saman da ƙasa da wanda shi ya shimfiɗa ƙasan da kuma wato rai da wanda ya halicci ran bi ma'ana rantsuwa sau bakwai Allah ya mana a nan menene sakamakon rantsuwan me ya ja wannan rantsuwan sai Allah ya ce kad aflaha man zakkaha babu shakka wanda ya tsarkake zuciyansa yayi imani da Allah ya yadda da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake zuciya daga shirka da kafurci duk ya cire waɗannan to wannan shine mai rabauta gobe kiyama wa ba man da saha mai taɓewa kuma shine wanda ya ƙazantar da zuciyarsa da shirka da kafurci da kuma saƙa wa Allah subhanahu wa ta'ala domin duk wani saƙo yana affecting zuciya ne idan zuciya ta rine kan sabo ta saba da sabon nan shi kenan mutum ya ƙazamtar da zuciyarsa kenan sai wuta ta zamanto makomansa Allah rufa mana asiri to shine Allah sai ya nuna mana kissan waɗansu mutane su ne samudawa domin mu ga shin waɗannan ta'asan da suka yi da ɓarnan da suka yi da saɓa wa Allah nan da suka yi da irin ayyukan da suka yi a nan shin idan aka bar maka hukunci suna cikin man zakkaha ne ko suna cikin man dasaha ne suna cikin wanda suka tsarkake zukatansu ne ko suna cikin waɗanda suka ƙazamtar da zukatansu da zunubi tunda a can Allah ya nuna maka wanda ya tsarkaka ya rabauta wanda kuma ya ƙazamtar da zuciyarsa ya taɓe to sai aka kawo maka aiki na waɗansu ƙazamtattu da suka ƙazamtar da zukatansu ɗin su ba su tsarkaka zukatansu ba kuma a take muka ji sakamakonsu a nan duniya kafin sakamakon gobe kiyama ta zo Allah ce to kazzabat samudu bi samudawa sun ƙaryata duk wani al'amarin Allah wanda annabinsu ya zo musu da shi shine annabi Saleh alaihi salam nabi salih ya zo ya musu wa'azi ya musu gargaɗi su yi imani da Allah subhanahu ta'ala su bi dokokinsa su tsarkake zukatansu daga barin shirka ta bauta wa gumaka su tsarkake zukatansu daga barin kafurci na bijirewa Allah su tsarkake zukatansu su bi zamanto masu tsantsan biyayya ga dokokin Allah da umarnin Allah wanda shi annabi salihun ya zo musu da shi da aka nemi wannan tsarkaka ta zuciyan sai mai kazzabat sai suka karyata bitagwaha saboda tsananin ta'addanci da ke haddi na Allah da suka saba hmm? fa amma samudu fa uhliku bitaghiya at-taghiya shine tagwaha tagaw fil ardi sun wuce gona da iri sun keta haddin Allah wajen ƙaryata abinda Allah ya umarce su da shi shi kanshi keta iyaka ne ya aka yi da farko abinda suka ƙaryata ɗin shi ne annabi salihu ya zo musu a matsayin annabin da Allah ya aiko zuwa gare su suka ce ba za su yi imani ba sai annabi salihu ya nuna musu wata mu'ujiza suka zaɓi kuma mu'jizar suka nuna wani dutse a nan dutse mulmulalle fa yadda muka san dutse sai suka ce suna son ya nuno mu'jizansa taguwa ta fita daga wannan dutsen taguwa ita ce raƙuma mace mace raƙumi kenan ka san a hankalce a ɗabi'a a al'ada taguwa ita take haifan taguwa taguwa ce take haifan taguwa ba a taba ganin inda dutse kashashe mulmulallen dutse ya haifar da taguwa ba amma da yake ta'annuti irin na kafiri shi sai zai yarkure zai yi wa annabi yarkure suke wa annabawa duba annabi Muhammad sallallahu sai suka ce sai wata ya sauko ƙasa tukuna ya shaida shi annabi ne za su imani in shakkal kamaru kuma suka kafirce to da suka nuna taguwa sai ta fito daga dutsen nan shi kuma Allah baya kunyata annabawansa mu'ujiza kenan sai Allah maɗaukakin sarki bisa ikonsa sai dutsen nan ya dare taguwa ta fito ta mace ina fata an gane ko da ta fito din, sai ce to gata abinda kuka nema na yi shi yanzu sai me sai ku yi imani tunda dama abinda kuka nema kenan ta sai suka yin imani dama ai ta'annuti ne kawai to sai ya ce da kun ƙi ku yi imani to ga taguwan nan fa ku kuka jawo ta ku batta ta rayu abinta amma fa ga tsarin yadda za a yi rayuwan taguwan nan akwai ta da shan ruwa in ta kafa baki sai ta sha ruwan wannan garin gaba ɗaya dama ai daga dutse kuka ce a kawo muku ita ai ai za ku rika ganin bala'i tunda dai ba natural abin nan ba ya eh, ba ba raƙuyi mani na abin nan da kuka nema inda irin na gida ne kuka nema hei a dan bata a kwano ta sha ta tafi amma ku kuka ɓallo a kanku kuka nuna ta'annuti daga dutse to dole ku ga sakamakon ta'annuti sai aka ce to ga ta nan laha shirbun wa lakum shirbu yaumin ma'alum yanzu rabawa za a yi ranan shan ruwanta daban kar wani ya je ya ɗiba kuma ranan shan ruwanku daban sai aka sa timetable kawai kamar yadda eh, muke ɗan lallaba wata bot yanzu a waɗansu wurare a ce ran laraba da kaza za a kawo ran kaza da kaza na wata anguwan kaga ranar da za a kawo muku dole ku tara aka ce to ran kaza ranan raƙuma ce taguwar ranan shan ruwanta ne ran kaza kuma ranan ku ne to ranan da za su je su ɗiba sai a ɗiba a cika drum a cika nan a cika nan a cika a ce kai don ka zafa ba ruwa na taguwa ce mu ɗiba mu cika fa mu ajiye ina fata an gane sannan kuma aka ce daruha ta akulfi ardillah wala ta masuha bi in ko yawa na amfaya ku za kuma azabun bi ma'ana zaƙuman nan kuma za ta shiga inda ta ga dama ta yi kiwo a doron ƙasan nan kar wani ya kore ta in ta shiga inda ciyawa yake kubatta in ta shiga gonan masaranka ba ruwanka da ita in ta shiga gonan timatir ɗinka ba ruwanka da ita wala ta masu bi su'in kada ku yadda ku da keta ko ku muna na mata kuna yin haka ranar halakinku ya zo ke yawwa ya ka zo gonanka ka zuba taki buhu goma da kyar ma malam da ba su suka sai ka gara kuma ta shiga kawai ta yi ta ci ta yi ta ci aka ce kadda ka yadda ka taɓa ta kana taɓa ta bala'i kana noman lambu ga alayyaho nan ya yi kore ma malam sai ta ga ta wa ciki waye ce ku kira ta na rigima taurin kai ta ta'annuti shi kenan kai ka jangolo abin da ya dame ka to kada ku yadda ku taɓa ta to haka ake rayuwa haka ake rayuwa suka ce kai wannan abun ba zai saɓe ba kun ga halaka ta fara zuwa ko ya kamata a zauna a tattauna a ga yadda za a fito ma wannan dabbar aka zauna aka yi mitin gaskiya mu fa ba za mu iya ba ranan kaza ranan sharuwanta mu ba za mu fita ba sai ranan kaza ta shiga nan ta yi barna ba mai taɓata ba zai yiwu ba abun da lale aka yi mitin aka yi mitin aka yi abin nan yadda za a mata sai aka yi ittifaki a kashe ta kawai na fata an gane ko sai aka nemi shaƙiyin wannan lokacin irin a ce ɗan iskan zamani shi wai irinsu ne ba sa tsoro ‘yan ƙundun bala ‘yan sara suka ina fata an gane ko aka nemi mafi wato mafi wato ashkaha shaƙiyin cikinsu wajen sharri shaƙiyin cikinsu wajen wato kundumbala ko kuma shaƙi wajen saɓa wa Allah to da aka ittifaƙi sai aka ce to a barwa ƙudaru binu Sale. ƙudaru binu Sale ya ce ni zan magance muku ita kawai ku kyale da ita irin su ne shaƙiyan gari kenan wanda ba sa tsoron ko ta kwana amma al'amarin Allah zai tabo to idin ba'asa da aka yi ittifaki aka yi yarjejeniya kawai in ba'asa kawai sai shi ya zabura sai idin ba'asa ashqaha mafi shaƙiyanci a cikinsu mafi ƙeƙashashin zuciya mara kunya mafi sharri a cikinsu in ba aka kawai sai ya sai zabura kawai sai ya zabura zai kashe ta da annabi salih ya ji ga abinda suka kulla ga abin da suka zartar ga kuma wanda aka miƙa wa ragaman kashe ta ɗin sai ya zo ya sake musu wa'azi na jan kunne faƙala lahum rasulullahi sai wannan manzon Allah ɗin annabi Saleh sai ya zo ya ce musu na ƙatallahi wannan taguwar fa ta Allah ce ta Allah ce kada ku yadda ku musguna mata ko ku ce za ku kashe ta ku batta wasu ƙuyaha ha ku batta da ranakun shan ruwanta wannan fa shine zaman lafiyanku ku Ku haƙura da rayuwan a haka ranan shan ruwanku daban ranan shan ruwanta daban ku bar al'amarin nan a yanda na gaya muku fakazzabuhu suka ƙaryata shi suka ce ƙaryanka akramakallah ba za mu taɓa yadda da irin wannan rayuwan ba ba za mu jure ma wannan rayuwan ba za ku fa halaka kun janyo wa kanku bala'i da azaba da halaka in kuka taɓa ta suka ce ƙarya ne ba za mu jure irin wannan rayuwan ba a kazzabohu suka ƙaryata shi suka ƙaryata abin da ya zo da shi suka ƙaryata gargaɗin da ya zo musu da shi ruha sai suka je suka soke taguwa suka soke ta a take fa damdama fa'u fa'un din nan bi ma'ana wanda yake nuna suna yi kawai sakamako yana sauka babu ma wani interval da aka ba su fakazzabuhu a atake damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha sai Allah maɗaukakin sarki ya halakar da su ƙasa ta daddare ta hautsina ta tsatsage ta kekece. suka fada a cikin kasar suka fada sai Allah ya shafe su yayi leveling kasan gaba daya a kansu shine fadamdama kawai daga jin abun ai ya kama da bom damdama kawai Ka Allah madaukakin sarki ya musu kawai ya halaka su gaba daya ƙasa ta daddare suka fada ciki sai Allah ya mai da ƙasan ya yi inta suna can ta kawai ba magwata gawa da ta bulluko sama duk suna ƙarƙashin ƙasan Allah ya shafe su kawai a bayan ƙasan kamar wani ne Allah ya tambaya Allah ya sa me yasa ka musu haka me yasa ka halakar da su irin wannan halakarwa ya Allah Allah ce bi zambihi saboda sakamakon me zunubansu zunubinsu ne ya jawo musu fasawaha Allah ya daidaita ƙasan a kansu irin wannan kisan da wannan halakarwan idan ɗan adam ne ya yi irin wannan to zai kwana yana tsoro mai zai biyo baya to shi kuma Allah ce wala ya hafu uku ba ni Allah ban tsoron abin da zai biyo baya ban tsoron wani abu zai biyo baya a ce kai kai kai kai kai kai irin wannan kisan to ni dai ba ruwana to abin da ya biyo baya fawa ne ni ba ruwa na ko gwamna ne ko shugaban kasa ne irin wannan kisan zai kwana yana tunani mai zai biyo baya na fata an gani ko yan rajin demokradiyya su fito ko yan human rights su fito ko kotun duniya su fito ko united nations su fito su ce a turo shugaban a kisa ƙeyan shi ko ba a haka ina su chastela ina waɗansu duka da aka ci yansu suna can ana musu hukunci waɗansu an kulle su nan suke to ɗan adam ne zai yi abu ya kwana yana tsoron abin da zai biyo baya amma Allah ya ce ni Allah la akhafu uqbaha ban tsoron abin da zai biyo bayan abin da na nayi saboda ba wanda isa zo ya tambaye ni Allah ce why Allah me yasa yi kaza ba wanda isa tuhumi Allah ina fata an gane ko to haka nan ma in ya gama da kai kai ma in kai irin wannan aikin ya gama da kai bai jin tsoron mai zai biyo baya Allah ubangi ya sa mu dace to shin waɗannan suna cikin man zakkaha ne ko suna cikin man da saha kad khaba man da saha su sun taɓe saboda zukatansu ba su tsarkaka zukatansu suka yi wa Allah biyayya sun taɓe to shine ya Allah ya kawo mana da ya ce wanda ya tsarkake zuciyan shi ya rabauta wanda ya ƙazantar da zuciyan shi da saɓon Allah to shi kenan ya ya taɓe to sai aka kama na misali na taɓaɓɓu saboda mu kiyaye abinda ake so ka kiyaye wannan ka je kai ta tsarkake zuciyarka ka nemi sulhu da zaman lafiya da Allah subhanahu wa ta'ala na'am bismillahir rahmanir rahim والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى ta ga sabuwar sura mai albarka ita kuma suratul laili ne sura ta dare allailu dare kenan wannan sura mai albarka suratul laili makiyatun ta sauka a makka ne a jerin surori kuma daga sama za ka gangaro ita ce ta casa'in da biyu wannan sura wa ayatuha yawan ayoyinta ihda wa ishirun wato aya ashirin da ɗaya ne daidai bismillahi rahmanir rahim da sunan allah mai rahama mai jin ƙai muna neman tabarruki da wannan sunan na allah da kuma sifofinsa nan kamar yadda muka saba a can baya shi ma rantsuwa allah ya mana don yana so ya tabbatar mana da wani al'amari amma sai da ya rantse mana ya ce wallaili na rantse muku da dare iza ya lokacin da duhun daren ke lulluɓe ko'ina wato Allah ya rantse da wannan lokacin a can baya mun faɗi hikimar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratun naba ya waje annan laila libasan a inda Allah ya ce na sanya muku dare ya zamanto muku tamkar tufa yanda tufa take lullube jikinka al'auranka ba mai ganin jikinka asirinka a rufe to haka nan duhun dare yake lullube mutane wannan kuma rahama ce ta Allah subhanahu wa ta'ala albarkacin duhun nan ta dalilin duhun nan muka ce mutum zai iya amfani da shi wajen aiwatar da alkhairi zai iya amfani da duhun nan wajen aiwatar da me sharri a kawo mana misalin irin masu sadaka da dare ko mutum ya je a duhu ya kwankwasa kofa ya ajiye wa talaka abinci ba tare da talakan na ya ga wannan waye ba ne duhun nan mutum zai tsaya a gaban allah ya ta salloli ba mai ganin shi ko yana bacci a duhun nan mutum zai aikata aikin alkhairi a duhun nan mai sharri zai aikata kaga fitsari in ya kawo mutum albarkacin duhun nan sai ya laɓe can a inda inda rana ne ba zai yi ba ko bayan gida ne ya kama shi inda zai ɗan laɓe a duhu ya yi shi kenan kaga inda rana ne ba zai yi ba in ma sharrin ne mutum sai ya tsaya da mace a nan wanda inda rana ne ba zai yi ba in satan ma zai yi duhun yake jira duhu ya yi abin na a tafi operation in mai tonon kabari ne shi ma duhun yake jira haka za ka samu to in duhu kake jira sai ya yi ka saba Allah ai Allah na da iko ya kawo hasken kuma a amma Allah sai ya barka a duhu wani ba zai fallasa shi ba ya gama abin da zai yi ya ɗaga hannu ya tuba Allah ya yafe masa na rahama ce ta Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce na rantse muku da dare idan ya yi duhu wannan hari na rantse muku da yini rana yini idan ta jalla lokacin da ya haskaka haskensa shi ma amfani ne wani zai amfani da wannan hasken ya je nemi abinci ya nemi halal wani ya je noma wani ya buɗe kasuwa wani ya tafi kiwo wani ya tafi haƙar rijiya wani ya tafi faskare kaga in duhu ne ba za ka ɗau gatari ka ce za ka yi faskare ba ka taka itace da kafan ka ka faskara wajen kafan za ka faskara to kaga ni'iman me kenan ni'iman yini da hasken shi tafiye-tafiye duka wani rami wani menene duka ya kaga kana tafiyan ka hankalinka a kwance to kaga amfani abin nan su kuma wani ya yi amfani da yini shi ma ya tafi sabon Allah to Allah ya ce wa ma khalaqa zakara wal unsa aiwa man ma inna aiwa man ko kuma in ka ɗauke shi ma li al aqil da abinda ya halicci namiji da mace wani abu ne ya halicci namiji da mace in ba Allah ba to sai mu ce wa man khalaqa zakara wal unsa Allah ce na rantse da wanda ya halicci namiji da na mace wanda a ta dalilin su ne aka samu bubbugowar al'umma albarkacin namiji da na mace kowane abu Allah ya halicce shi namiji da na mace Allah ya ce dalilin rantsuwan to ya Allah me yasa ka rantse da dare ka rantse da yini ka rantse da wanda ya halicci namiji da na mace Allah ce dalilin da ya sa na muku rantsuwa guda uku nan don in tabbatar muku da cewa inna sa'ayakum la shatta ayyukanku fa sun sha bamban akwai wanda aikinsa zallan sharri ne babu alheri akwai wanda aikinsa alheri ne babu sharri ayyukanku fa sun bambanta ku duba ku gyara akwai wanda aikin shi na halaka ne aikin shi na wuta ne aikin shi na fusata Allah ne akwai wanda aikin shi wanda yake yardar da Allah ne wanda yake aikin shi na aljanna ne aikin shi na tsira ne to ka je ka duba kai in nan ayyukanka da kake yi daga wayewan gari har rana ta faɗi a rayuwanka ta yau da gobe je ka auna ayyukanka na neman rahama ne ko na halaka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ingantacce na cewa kullun nasi yaghdu fa ba'i'un nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha duk lokacin da gari ya waye in ka zo ka laɓe a wani gu ka kalli mutane yadda suke tafiyar da al'amuransu za ka ga mutane kashi biyu ne wani kawai ina halaka take kawai nan yake ta sama daga fitowar rana har faɗuwanta ina saƙo yake kawai ina halaka ina cuta ya cuci jama'a in ka monitorin nashi daga fitan shi zuwa gida da mu'amalan shi da mutane da kasuwancin shi da komai nashi da yadda yake tafiyar da rayuwan sai ka ga hanyar halaka ne kawai yake kama har ya je ya dawo ya ci haram ya waftare haƙƙin wannan ya yi ƙarya ya yi gulma wannan ya yi zimɗen wannan ya rantse a kan ƙarya ya yi abin aikin kenan in ka duba wani kuma ina aikin alheri yake kawai Shi ne sallah ina ake karatu ina ake lecture ina ake ibada in kasuwancin nema a'a ba zai ci haram ba ba zai tawaye mudu ba ba zai yi karya ba ba zai rantsuwa ba ba zai algishu ya haɗa mai kyau da mara kyau ba shi yasa duk mutane in ji Allah suna ciki waɗannan categories guda biyu wannan hanyar ɓata kawai rayuwar shi ina giya take ina barna take ina fashi yake ina halaka rai ina kona kaza ina kaza wannan kuma ina shirya take to Allah ce based on yanda kuke kashi biyu a duniyan nan da masu kama hanyar tsira da masu kama hanyar halaka a kai ne kuma zan da ku hakan ne zan da ku gobe kiyama da wanda za a bashi littafin shi da hannun dama sai wanda za a bashi da hannun hagu to sai Allah ya ce a yanda kuke tafiyar da rayuwanku yanda ayyukanku dinnan suke bambanta to fa amma man a'ata duk wanda yake bayar da dukiyan shi don Allah ya ciyar da dukiyan shi a hanyoyin alkhairi miskinan ne za taraba ne yatiman za maƙaraba ne a'a masallacin Allah ne a'a makaranta ne ayyukan alkhairi ne ya bayar ne fi sabilillahi ai wani aikin alkhairi duk wanda ya ba da kwabansa da rayuwansa da ƙarfinsa wajen ɗaukaka wajen addinin Allah wattaka kuma yana mai yana cikin masu tsoron Allah hmm? yana cikin masu tsoron Allah tsoron Allah shine mutum ya kare kanshi daga fushin Allah wajen aikata ayyukan alkhairi da nesantan zunubi attaqwa an taj'ala bainaka wa baina azabillahi wa ghadabihi wiqayatan bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi sannan wa saddaqa bil husna ka gaskata a cikin zuciyanka ka gaskata cewa lallai sadakan nan da bayar wannan da kake yi ka gaskata lalle Allah zai ninka maka da kyakkyawa shine saddaka bil husna domin Allah ya ce duk wanda na bashi zan ba duk wanda ya bayar zan bashi shine manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa babu ranan da garin Allah zai waye face sai mala'iku guda biyu sun sauko ɗaya na ce Allahumma a'ati munfiqan khalafan ɗaya kuma yana ce Allahumma a'ati mumsikan talafan addu'an da mala'ikun nan za su yi kenan har rana ta faɗi su tashi su koma can sama abinda Allah ya ɗora ɗaya yana ce ya Allah ka ninninkawa mai bayarwa ka ba wa mai bayarwa ka ƙara wa mai bayarwa ɗaya kuma yana Allah ka sadar da asara ga mai damƙewa baya bayarwa Allah ka haɗa shi da asara ka haɗa shi da rashi ka haɗa shi da duk wani abin da zai tawaye dukiya to kai da kake bayarwa kana bayarwa da niyan Allah ya ƙara maka kuma ka gaskata cewa in ka bayar Allah ya baka ɗin shine wa saddaka bil ina fata an gane ko Wasaddaka bilhusna bil husna ka gaskata ce lalle Allah zai mayar maka da ninkin baninki mafi alkhairin abin da ka bayar ka gaskata wannan waɗansu malamai suka ce a wa saddaka bil husna kana bayarwa ne don ka gaskata aljanna cewa lallai in ka bayar Allah zai baka aljanna ka gaskata aljanna ita ce alhusna a nan ina fata an gane ka gaskata wannan ko kuma ka bayar din a atsa kenan wattaka kana mai tsoron Allah wa saddaka bil husna kana mai gaskata kalman nan ta la ilaha illallah based on la ilaha illallah din nan yasa kake bayarwa duk malamai sun fassara alhusna da wannan ko alhusna la ilaha illallah kana musulmi kana ciyarwa kana ayyuka alkhairi kana mai gaskata la ilaha illallah ko kuma kana mai gaskata aljanna cewa za ka samu sakamako aljanna ko kuma kana mai gaskata cewa in ka bayar Allah zai ninka maka to Allah ce irin wannan mutumin fasanu yassiruhu lil yusra za mu sauƙaƙa masa duk wata hanya mai sauƙi Allah zai sauƙaƙa maka rayuwanka ya sauƙaƙa maka yadda kake tafiyar da al'amuran rayuwanka ya sauƙaƙa maka duk wani abu mai wahala wanda wani sai ya shekara uku shekara biyu yana neman abun kai sai Allah ya sauƙaƙa maka shi ran da ka fita cikin kwana uku ya ka same shi wani ne yake nema wata kwangila ne a abuja ga ta nan biliyon hamsin ne a eh, lng ne ko gas ko menene ana neman wanda za a bama zai yi menene zai menene wani ya koɗe a hanyar abuja ya ci bashi ma har ya gaji ya ga wannan ya ga wancan ya ga wannan abu ya gagara kai mai ciyarwa a tafarkin allah kana tsoron shi sai Allah ya sauƙaƙa maka irin waɗannan alkhairai ka kai da ka kulla ka same su babu wata matsala ya sauƙaƙe maka zamantakewanka da iyalinka ba irin ciwon nan da sai ka wahala a wallahi za a je egypt za a je german za a je india a yi ta ƙulla jakar magori a ƙulla gitv a ƙulla nan a taimaka wallahi ƙoda ce sai an fita waje Allah zai sauƙaƙa maka iri wannan gaba ɗaya kaga ka rayu babu iri waɗannan ciwo na tasku ne sai an sha wahala an kaskanta ba kobo tunda ba kobo ba ka zauna ciwon ya yi ta cinka ba to duk Allah zai sauƙaƙa mutum iri waɗannan ya shirya maka 'ya'yanka, ya sauƙaƙe maka mu'amala da su ya sauƙaƙe maka mu'amalansu da mutane babu wanda zai kawo maka ƙaran ɗanka ya yi kaza ya fasa nan sun haura katanga sun sha kaza sun bigi kaza suna nan a bayan kanta ka ce kai ka ji ɗaya kawai ya hana ka jin daɗin duniya da kana neman haihuwan kana addu'a yanzu kana regretin ya sa ka yi ta lace fasanu ya sirhu yusra ta sauƙaƙa maka al'amura Ka ga azumin na Allah ya sauƙaƙa maka litinin alhamis na nafilan nan ga kaga ka gaba ɗaya kana azumi na nafila wallahi kaga Allah ya sauƙaƙa maka abun ba wahala ya sauƙaƙa maka ƙiyamun laili ya sauƙaƙa maka hanyar zuwan haji ya sauƙaƙa maka zuwa dawafi, komai zai sauƙaƙa maka saboda a can ka bayar domin shi kuma ka ji tsoron shi kuma ka gaskata abin da ya yi alƙawaranta maka kaga wannan irin aikin shi kenan ga sakamakon shi shine ya ce Allah ya ce ayyukan ku sun bambanta kai da ka bayar wannan da ya bayar a nan ya ji tsoron Allah wa saddaqa bil husna shi kuma wani opposite din shi wa amma man bakhila ne shi kuma me yayi Allah ya ce wanda yayi rowa ya damke abin da muka bashi abin hannun shi bai ciyarwa bai taimakawa wastagna kuma ya wadatu ma da Allah ma bai ma bukatan Allah a al'amuransa bai bukatan Allah a al'amuransa bai bukatan komai bai bukatan kowa sannan wa kazzaba kaga wancan wa saddaka ko wannan wa kazzaba bil husna ya ƙaryata kalmar la ilaha illallah idan muka ɗauki ɗaya fassaran kenan ko ya ƙaryata aljannan ma cewa akwai wata aljanna in ya zama na kirki in ya mutu Allah zai san ya karyata ma wa kazzaba bil husna ya karyata cewa in ya bayar za a ninka mai shi bai yarda da wannan ba kun ga opposite din wancan ɗari bisa ɗari ko hmm. shine inna sa'yakum la shatta ayyukan ku sun bambanta yanda muka mu'amalanci wancan da sauki wannan kuma Allah ce fasanu yassiruhu lil usra duk wata ƙofan wahala sai mun sauƙaƙa masa ita duk inda wahala take sai mun sada shi da wahalan inji Allah wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan banka. wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ama قال لرب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أعرض عن ذكر ولم يؤمن بآياتنا ولعذاب الآخرة أشد وأبقى Allah ce za mu wahalar da shi rayuwan ta wahala a ƙuntata masa rayuwa ko ina ba daɗi shi yasa irin su ne za ka ga ka ga mutum ya dau igiya ya shiga daji kamar zai je na gyara ya rata kan shi ce ya fi masa kawai ko ka ji ya sha poison ya ci maganin bera ya sha fiya-fiya kawai haka za ka gani frustration Allah ya kuntata masa sannan ya Allah Allah ce wannan dukiyar da ya tara ya damƙe ta ya ƙiya ciyar da ita ɗin wa ma yuguni an humaluhu iza taradda ranan da zai mutu ya halakan ko azabar ta zo masa wannan dukiyar tasa ba za ta amfani shi da komai ba idza taradda lokacin da zai mutu ko kuma idza taradda lokacin da za a yi jifa da shi a cikin wutar na mai ta gangarawa abun nan dukiyar shi ba zai amfane shi ba ku rika hankali da glass masu zama a glass din nan don Allah ina yan hizba ne su kawo da yaran na a jikin glass ina fata an gane dukiyar mutum ba zai amfane shi ba dama yau malayan malun wala banun illa man laha bi kalbin salim dukiya dama ba za ta amfani mutum gobe kiyama ba abu lahabin ma an gaya masa wannan Eh? tabbar yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma sayes lanaran za ta lahab dukiyan da ya tara ba za su amfane shi ba Allah madaukakin sarki ce inna alaina lal huda na'am وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى Allah maɗaukakin sarki ya ce, Inna alaina lalhuda, lalle bayyana shiriya da hanyar tsira, da hanyar kubuta, Inna alaina dama in ji Allah namu ni ne mai yin haka kuma na bayyana muku ɗin na bayyana muku hanyar shirya ban ɓoye muku ba na bayyana muku hanyar halaka ban ɓoye muku ba dama ni Allah ni ne mai bayyana wannan wa inna lana lal akhirata wal ula sannan lahira ta wace kuma in ji Allah haka nan wal ula wannan duniyar da kuke rayuwa a ciki da duniyar da kuke rayuwa ita ce al'ula domin ita ka fara zuwa aiki al'akhira ita ce lahira kenan ita ce wajen rayuwanka na ƙarshe to Allah ce duniyan da lahiran duka nawa ne in ji Allah ni ne nike tasarrufi a cikinsu kamar yadda na ga dama ni ne nike gudanar da al'amuran duniya ni ne nike tasarrufi a ciki in saukar da ruwa in fitar da tsirrai in kawo dare in kawo yini in kawo iska in kawo kaza in fitar abinci in kashe in raya in sa ciwo in warkar ni ne mai koma da komai a duniyan nan haka nan ma lahiran mata wace ni ne mai hisabi ni ne mai sira'i ni ne mai mizani ni ne mai aljanna ni ne mai wutan ni ne mai komai a ranan saboda haka fa'an Allah ce ina muku gargaɗi ina ja muku kunne tun kuna duniyan tun kuna nan yanzu ina muku gargaɗi ku kiyayi naran wata irin wuta talazza na naran wuta ne wanda take huruwa take ruruwa ta gobe kiyama ina muku gargaɗi ku kiyaye ta ku je ku gyara ayyukan domin inna sa'ayakum shatta ka je ka zaɓan makanka ko ka zamanto cikin wa amma man a'ata wa taqa wa saddaqa bil husna ko wa amma man bakhila wa stagana wa kadhaba bil husna ku je kowa ya kama abin da ke daidai amma fa akwai wata naran talazza wata wuta mai horuwa tana nan in ji Allah la yaslaha ba mai shiganta gobe kiyama fa illal ashqa sai shaƙi kafiri mai saɓon Allah wanda yake juya wa Allah baya an ta'adda mai keta haddin Allah shine kai mai shigan wannan wuta wanda in an ce Allah ya ce ya ce ba zai yi ba bari ba zan bari ba ka yi ba zan yi ba ya yi faɗa da addinin Allah ya kafurce wa Allah wannan shine shaƙi yake ba mai shigan wannan wutan sai wannan shine kazzaba bil husna ɗin. Allah ya ce allazi kazzaba shine wanda ya ƙaryata ayoyinmu a duniya ya ƙaryata manzona ya ƙaryata duk abin da aka faɗa masa na gaskiya wata walla ya juya wa shirya baya shine mai shigan wannan wutan gobe kiyama wasayu jannabu hal'atka sannan masu tsoron Allah kuma al'atka masu tsoron Allah sayu jannabu hasu za a nesantar da su daga wutan ba su ba wutan wane ne al'atka wane ne wannan mai tsoron allan nan da za a nesantar da shi wutan nama nan ba shi ba ita gobe kiyama ne allazi yu'ti malahu ne wanda yake bada me dukiyansa yake bada dukiyansa in an zo aikin Allah zai bayar masallaci ginin masallaci zai bayar taimako duk abin da aka nema inda wajen ɗaukaka addinin Allah ne zai bayar yi uti malahu wajen taimaka wa al'umma yi uti malahu wajen taimaka marayu yi uti malahu wajen taimaka miskinai yi uti malahu wajen duk wani abin da yake na alkhairi ne zai ba da dukiyan shi sannan ya zakka kuma kullum yana ƙara tsoron Allah a zuciyarshi yana ƙara tsarkake zuciyanshi. yana ƙara tsaftace zuciyanshi. yana ƙara alaƙantar da zuciyanshi ga Allah ina fata an gane yana ƙara tsarkakuwa da imani sannan in ya baka in nan ya tazakka yana baka abinda zai baka ta cikin tsaftan zuci baka samun kunci ko ya rika jin wani takura a zuciyar yana bayarwa ne tsantsa don neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala sannan a lokacin da yake bayarwa mali ahadin inda min ni'imatin tujza baya bukata wani sakamako ko wata ni'ima da zai bayar sakamakon wannan kyautan da yi a'a shi dai yana bayarwa ne don Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura baya bayarwa saboda wai wani sakamako da yake jira dan adam zai masa baya bayarwa saboda sakamako wata ni'ima da yake jira dan adam ya masa a'a baya yi don dan adam baya yi don a bashi baya yi don a yaba masa illa btiga a wajhi rabbihil a'ala yana yi ne don neman menene don neman yardan ubangijin shi mafi ɗaukaka with sincerity don Allah ya yi bai bukata wani ya zo ya fi saka masa ko wani tukuici ko wani menene bai don nema wani abu a hannun dan adam illa ibtigha a wajhi rabbi, sai dai neman yardan ubangijin shi al'a'ala mafi mafi daukaka ni kuma Allah madaukakin sarki yace to tunda yayi wannan abun don ni in ji Allah to ni Allah na yarda da aikin shi shi ma wala saufa yarda shi ma zai yarda da sakamakon da zan masa wa za a bashi aljanna ce ba yarda ba to shine wala saufa yarda ni ma zan yi ta bashi zan yi ta bashi gobe kiyama abinda zan bashi gobe kiyama shi ma saufa yarda shi ma zai yarda da sakamakon ni kuma anan na yarda da aikin da ya mun din ya yi shi ibtiga a waje rabbihi ko to Allah ce na yarda da shi ni ma wanda zai ga sakamakon da zan bashi zai yarda da sakamakon Allah ubangi ya sa mu dace bismillah bismillahir rahmanir rahim wadduha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث to ga wata sura kuma mai albarka ita ce suratul duha wato abuha shine haske ko lokacin walaha lokacin da gari ya waye rana ta kai wato abuha hantsi lokacin hantsi Allah ya rantse da wannan lokacin kun ga a can ya rantse da ranar ne washamsi wa duhaha both washamsi wa buhaha wal kamar iza talaha nan kuma sai ya cire washamsi ya ce wa duhaha kan duha din hmm? na rantse da lokacin hantsi in ji Allah lokaci ne shi ma mai albarka lokacin ai ana sallah a yi wa Allah sallah a lokacin sallan waluha akwai alkhairi a ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cire cuta akan hanya sulhun ta tsakanin waɗanda suka yi fada gaida mara lafiya halartar jana'iza yin wannan yin wannan yin sadaka taimaka mutum ka ɗora masa kaya akan abin hawansa ko a kan shi ko ka tura masa duk waɗannan ayyuka na alkhairi da manzon Allah sarsala ya faɗa in kai su sadaka ne Ya ce in kai raka ne duha ɗin nan kai sallan waluha kawai za su baka duk a ladan duk madadin waɗancan ayyuka za a baka amma kuma kar ka yi wa buhan ka ga kwalba ka ki ɗauka ne ka ce a ayi waluha ta ɗauke a wannan nurun ala nurin wani ƙarin menene ƙarin lada ne wannan sura mai albarka ita ma ta sauka a makka a jerin surori daga bakara in kana gangarowa ita ce ta casa'in da uku wa ayatuha ihda ashara yawan ayoyinta goma sha ɗaya ne kacal ina fata an gane ko bismillahir rahmanir rahim ita ma wannan suran kafin mu fara karanta ta muna masu neman tabarriki da sunan Allah subhanahu wata'ala mai rahama mai jin ƙai nan ma rantsuwa ne Allah ya mana wadduha Allah ce na rantse muku da lokacin hantsi wallaili na rantse muku da dare idza saja lokacin da ya sako duhunsa kawai saja shine lokacin shine wallahi za ya ga shaɗin lokacin da ya sako duhu dare in yana shigowa yana fara da duhu yana sako duhu yana sako duhu kaɗan kaɗan sai kaga duhun ya mamaye ko ina to Allah ya rantse da wannan lokaci me dalilin rantsuwan ya Allah kaman kai ne ka ce wallahi tallahi in sai me sai Allah ce ma wadda aka rabbuka wa maƙala ya Muhammad na rantse maka ya Muhammad da lokacin hantsi na rantse maka da dare idan ya yi duhu ni Allah ban kyale ka ba sannan ban fita hanyanka ba ya Muhammad dalilin wannan ayar shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu wani wani tazara lokaci mai tsawon gaske wahayi bai zo masa ba da wahayi yana zuwa masa ya zo yau frequently eh, wahayi ya zo yau bayan kwana biyu bayan kwana uku ya tara mutane ya ce ga wahayin da aka mun ya musu bayani Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza ya fito makka ya faɗa ya shelanta wa mutane wahayin da aka sauko masa da shi a haɗu aji a haɗu aji daga nan kuma sai aka ji shuru na tsawon lokaci jin ko wata shida ma shida shuru jibrilu baya zuwa ba wahayi ba labari ba jama'a ku taru ku ji sai munafukai da mushrikai suka samu abun magana kai ya mutumin ne kwana biyu ne shiru ne kai ah, Allah ma ya gaji da shi shi ma ya kyale shi ai Allah nashi haka suke cewa Allah nashi shi ma ya gaji da shi Allah nashi ma ya fita hanyar shi Jibrilun shi ma ya kyale shi abun nashi kuma ya ne ya ne ina fata an gane ko to sai a rika zuwa wajen annabi ana izgi ana masa ne akwai wata mace da ta zo ta ce a'a ya muhammadu shaidanin naka shiru kwana biyu kuma duba wallahi ba binda ba a faɗa masa to wannan abun shi ma annabi sai ya shiga damuwa da kunci da menene da menene to ya shi ma Allah ya bashi haka to ya shi ma yanzu ba communication ya ba revelation ya ba jibrilu shi ma ya shiga ɗan damuwa kaɗan ga ɗan izgili ga ƙananan maganganu gashi to shine can sai Allah da suka fara yi wa manzo Allah izgili iri wannan sai Allah a take sai ya musu raddi yace wadduha wallaili iza saja ma wadda aka rabbuka ma kala na rantse muku da hantsi da dare ya muhammad ubangijinka bai kyale ka ba yadda suke zato wa makala kuma ubangijinka bai fita sha'aninka ba ubangijinka bai fita harkanka ba ban kyale ka ba ya muhammad ina fata an gane ko allah ya musu raddi ya mai da musu martani ina nan tare da kai ya muhammad walal akhiratu wallahi ina tabbatar maka ka yi haƙuri bisa taƙala ka yi haƙuri bisa abinda kake gamuwa da shi daga waɗannan mutanen kafuran. ka yi haƙuri ka jure wallahi lahiran ka tafi maka duniyan nan naka abin zan baka a gobe lahira abin da zan tanada maka gobe kiyama abin zan baka na aljanna abin da na tanada maka a can to khairun ya fi maka alkhairi Mina lu'ula daga abinda na baka a nan duniya wala saufa yu'tika da sannu gobe kiyama ka zai maka wata irin baiwa baiwa talada da aljanna da ni'ima kala-kala ba kuma ka yadda da shi kun ga can wala saufa yarba nan kuma wala saufa yutika rabbuka ba. zan maka wani kyauta ya Muhammad zan maka wani baiwa na ni'ima a gobe kiyama fatar da wanda za ka yarda da shi ka yi haƙuri bisa taƙala ka jure ka rayu a haka a mai wa'azi ka jure wa taƙala fasda abi ma tu'mar wa a'rid anil jahilin ka yi haƙuri sakamako yana zuwa maka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane ko to anan sai Allah ya fara jero mana ni'imomin da yawa annabi tun anan duniya yace ka tuna ya Muhammad alam yajidka yatiman fa'awa Allah ka bai same ka ba ni Allah ban same ka ba a maraya ne hanyoyin da aka kiyaye ka aka kula da kai baffanka Abu Talib ko ba kana maraya ba ka mutu kana maraya ba uba lokacin kafin haifi annabi mahaifin shi abdullahi ya rasu an haife shi yana dan shekara shida ma aminatu ta rasu tana dawa daga makka shin baka rayu a maraya ba ni allah na kula da kai na sanya kulawanka abu talib suka kula da kai matukan kulawa ya fi ka ya so ka sama da 'ya'yan shi ma ba ni na yi haka ba ya muhammad ai ban barka stranded ba ban barka kana maraya ba sai yanzu ina tare da kai ban yi watsi da kai ba wawajadaka ballan fahada ban same ka a cikin society a tacce na bauta ma gumaka ba a cikinsu ka tashi ba cikin al'umma batattu mashaya giya ma, ma abun uh, jahiliya rayuwar jahiliya masu bauta wa gumaka masu kaza da kaza fahada kai na shirye ka sai in rika fidda kai kogon hira kana zuwa kana zama abinka can wa ya gaidin naka ka rika zuwa can ai tun kafin a zo tun kafin a saukar annabi sallallahu wahayi ai yana zuwa kogon hira ya zauna yana isolating kanshi bai son ya zauna ya cuɗanya da ƙazanta irin ta mashayan giya ta mazinata ƙazanta irin ta bauta wa gumaka ƙazanta irin ta mu'amala da riba da menene manzan Allah tun a lokacin tun kafin wahayi ya zo masa ma yakan fita ya zare kansa cikin wannan society din ya je cikin kogon hira ya zauna abin shi yana ta bauta wa Allah ban same ka a irin wannan society na shiryar da kai ba bugu da ƙari na mai da kai ma annabin Allah ban barka a lokacin ba sai yanzu ya Muhammad wa wajadaka ailan ban same ka talaka ba baka da komai fa na azurta ka da dukiyar hadiza na na khadija ko ba haka ba manzo Allah ya yi ta mata kasuwanci ya ta mata kasuwanci shine mai mata kasuwanci dukiya ne da ita mai ɗimbin yawa daga baya ta dalilin kasuwancin nan kuma Allah ya kaddara aure tsakaninsu da aka yi aure ta kawo dukiyanta gaba ɗaya ta ce gashi a hannunka ya annabi na bar shi aiwa musulunci hidima hmm? da ba ka cikin talauci na azurta ka da dukiya ta hanyar hadija gashi nan ina fata an gane ko fa'ammal yatima fala taqhar ya muhammad a kula da maraya takhar kar a ɗora wa maraya abin da yafi karfin shi daga alkaharu ne daga alkahar kahartuhu kai wato ka fi karfin mutum ka rinjaye shi to kar a ɗora wa maraya abin da yafi karfin shi kasan wani idan aka bar masa maraya shine mai yin wanki a gida shine mai yin guga a gida shine mai yin shara a gida shine dan aike shine kaza su kuma yan gidan suna zaure to kar a kuskura a ɗora maraya abin da ya fi karfin shi a kula da maraya duk wanda ya rike maraya ya kula da shi wa amma sa'ila amma maroƙi mai roƙo mabuƙaci. falatan harkar ku tsawatar masa idan yana neman abun nan taimako ba wanda suke sana'an bara ake nufi a nan ba wannan kafsawa muke yi da abun nan da makamantansu ina fata an gane bi ma'ana asa'ila a nan musulunci ya kawo matakai-matakai ɗaya bayan ɗaya da suke kai mutum har ya zo ya yi roƙo sun kai musulunci ya kawo su ya yi kondemin roƙo ya yi kondemin bara aliyadul ulya hairun min aliyadul sufla me ma'anan shi hannu mai bayarwa ya fi hannun karɓa manzo Allah sassala ya ce mutane za su tashi gobe kyama ka gansu da cinyanyen fuska sun tsitsige sun titsige naman fuskansu saboda menene roƙo ya hana roƙo wato roƙon da babu shakka laluran ta kama ka ka jure ka kure ka kure har duk mutane sun tabbatar da yes lalle wani ya cancanta yanzu a taimaka masa nan ne iya roka a bashi amma ba wanda zai mai da sana'an roƙo bara ya mai da shi sana'a kana sallah yana kwala maka bara a ana sallah ana natse a masallaci ya yin tasbihi ya ƙi yin da makamantansu tsawatar wa mutum za mu yi an ka saba ba a haka imana wanda ya zo aka ga lallai ya cancanta a taimaka masa kar a tsawatar masa wa amma bi ni'imati rabbika kuma ni'imar da Allah ya maka na musuluncin nan ka nuna in Allah ya maka ni'iman kuɗi ka nuna kar ya baka riga mai kyau ka rika sa tsumma kana pretending kai don kar a zo gidanka kar a nemi taimako kar a zo gina masallaci a zo wajenka kar talaka ya gane ka ya zo kar a zo ta karban zakka ina fata an gane Allah ya maka ni'ima ta riga ta gida ta menene ka tsaya a wani eh, yanayi na kaskanci na abun nan ba a son wannan ina fata an gane ko Allah ubangiji ya sa mu dace ta alhamdulillah ta akwai wani bawan Allah makwabcinmu da Allah yi wa rasuwa yanzu yana nan an ce na ga an fita da makaraɗa zukuwa ina karatun nan an ce za a kawo shi nan sai a masa sallan jana'iza za mu amsa tambayoyi gwargwado kafin a zo da shi din da izinin Allah sai a yi haƙuri kuma bayan an amsa tambayoyin a samu wani lada na musamman na ƙiraɗi wanda yake kwatankwacin shi dutsen uhudu ne in ji manzon Allah ga wanda ya yi wa gawa sallah in ya raka ta aka kai ta makabartan yana da guda biyu Allah maɗaukakin sarki ya ji kanshi ya gafarta masa ya kyautata makwancinsa mu kuma Allah sa mu cika da imani na'am za mu dakata nan bismillah kyamara ba ta ganin ka ai idan lalai yana kira sallah ana maimaita abin da yake cewa kuma da idan ka kuma sallar asuwa ne da kuma yace a lalai ka kuma a a sallar khairun nan dawo eh. shi ne an sawa mai zai ce eh to nan dai eh ka maimaita abin da ya faɗa din as-salatu khairun minan nawm domin wajen hayya alal salati hayya alal falahi ne kar aka ce ka ce la haula wala quwwata illa billah eh in a bisa kuskure ne ba niyya ba niyya sai ya ci gaba da al'abin nan din shi kawai ya ci gaba da alwalan shi domin hadisai guda biyu sun zo wannan hadisin an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me hukuncin wanda ya alwala ya taba al'auransa yace bai da alwala wannan kuma aka tambaye shi me hukuncin wanda yake da alwala ya taba al'auransa yace ai wani bangare ne na jikinka wani bangare ne na jikinka bi ma'ana alwala ba ta warware sai malamai a zahirin hadisin kamar akwai karo wannan ya nuna alwala ya warware wannan kuma ya nuna alwala ba ta warware ba sai malamai suka yi aljam'u baina alhadisai sai suka hada hadisan guda biyu da mutum ya yi alwala ya taɓa al'auran shi da gangan ya matsa shi da gangan deliberately to alwalan ta warware amma garin sa wando mutum yana sauri ya yi alwala garin sa wando yana sauri zai je masallaci sai ya taɓa to a nan bai taɓa da niyya ba shine aka ce sai a ce a yi apply din wancan hadisin da cewa babu komai in huwa illa bid'atun minka ne ne hmm. a'a ya danganta gare ka yawwa domin abinda tafiyan da wane Mr. A zai yi daga nan zuwa Kano ya wahala wani idan ya yi shi daga nan zuwa Maiduguri ba zai wahala ba wani tafiyan da zai yi daga nan zuwa zariya ya wahala wani sai ya yi tafiyan daga nan zuwa kano bai wahala ba saboda haka al'amarin ya koma a gare ka in ka ga da ajiye azumin da yin azumin duk ɗaya ne a wajenka ka fi kowa sanin kanka to wa anta sumu khairul lakum kai azumin ya fi maka alheri amma in ka ajiye kuma babu komai babu komai amma in ka ga da yin da ajiyan duk ɗaya ne to kai ya fi maka alheri wannan shi ne na'am a'a sai da harafin larabci sai da harafin larabci domin su ne Allah maɗaukakin sarki ya nuna da su Alƙur'ani ya sauka su ne harufan da manzon Allah salsalama ya yi bayani in ka karanta alƙur'ani harafi ɗaya kana da lada ɗaya su ne waɗannan harafi na larabci shi yasa aka sa lada mai yawa a wani hadisi ya ce wanda yake karanta alkur'ani wa huwa alaihi shaƙun yana gamuwa da wahala wajen karanta shi ko kuma ya ta'ata'u ufihi yana ta gargada yana gamuwa da wahala yana da lada guda biyu ai kaga ai don wasu ne kake wahala kuma wanda yake karanta qur'ani fluently wa huwa alaihi abun eh, ma'a kiramil barara wanda yake karanta qur'ani fluently yanda aka saukar da shi da tajwidi da komai ya darajan shi yana tare da mala'ikun Allah ku. darajan ka kawai amma kai da kake koya ana zuwa ana kokowa a maimaita ana ta gargada lada biyu za a baka lada na farko na wahalan da kake fesin lada na biyu da harufan da kake tayarwa ka gani saboda haka ka ka zage dantse ka je ka koyi alifun ba'un na qur'ani yanda ka koyi kwamfuta kana dukan harufan baka gani ka je ka koyi alifin ba'un ka san da ake karanta qur'ani wannan shi ne sai ya ci gaba ko da yake waɗansu malamai suka ce sallolin ba ɗaya bane amma akwai a cikin salatul mu'min ya zo cewa kai mutum ya sai ya jona sallan kawai ya yi ta a matsayin la'asar ɗin idan aka idar sai ya yi la'asar waɗansu malamai suka ce a wannan sallah ce a asirce wannan kuma sallah ce ta dare to ala ayi halin tunda yana cikin sallan sai mu ce wala tubtilu a'malakum ya so sai ya karasa sallan tare da liman ko in bayan abin nan shine liman shine ya ja wani mana sai ya ja wani lahu alam Allah gafarta masa jikan shi da rahama kyauta ta ƙarshe Allah ubangi ya biya mata bukatunta na alkhairi kare ta daga dukkan fitina da shari'a. wani ya ce ba da ne hukuncin har tsallan da ake idan ana ruwa eh to ni ina gani idan shi addinin musulunci babu matsa idan har sallan farilla sallan farilla wanda take ta farilla an ce ka haɗa ta don ruwa ko ana ruwan a lokacin ko hadirin ya ɗauro za a yi ko bayan an yi ruwan saboda kar a fito da mutane cikin caɓi aka yadda sallolin farillan nan ka haɗa su to banga kuma bayan an haɗa su kuma a cewa mutane su fito sallan nafila ba so wancan dama asalin nafila a yi ta a gida lokacin yinta ya kama yanzu sai a yi ta an haɗa na farilla ya je wannan ɗin wata lalura ne ta sa farilla ma an haɗa an ce a tafi ballantana kuma a fito da mutane akan nafila so wannan shine abin da uh, uh, nike faɗa tunda ruwan ba kullum ake yi ba sa'i sa'i ne ake samu sai a sauƙaƙe wa mutane wannan sai ka je kai nafilan ka a gida babu wata matsala hatta ma a kiran sallah din ma hatta a kiran sallah manzon Allah sallallahu alaihi ya kasance yakan umurci mai kiran sallah idan ana ruwa ko hadiri ya dauro yace sallu fi rihalikum ko ya salla a gidan shi ko ya salla a masaukin shi wanda kuma ya halarci masallacin ayi saboda haka a sauka eh ɗan saukan qur'ani ya mutu yayi a gida mutu yayi a gida da makaranta wanda ya fito ko ba za a ce a'a ba amma a kallafa mutu a ce su fita a'a wanda ya fito alhamdulillah sai a yi sallah babu wata matsala a nan ɗannan sun rasu? eh eh to shi abin da zai yi idan akwai mahaifan eh, akwai mahaifiyar ɗan nan babu ta sai ya yi musu sadaka ya fitar ya yi sadaka da niyan Allah maɗaukakin sarki ya sadar da sadakan wannan abin da ya taɓa ɗin zuwa gare su Allah ya shirye shi kenan da ya kuskura ya mutu inna ma ya akulu na fi butuni nara wallahi hatsari ne wani lokaci ne ya ce wadduha in lokaci ya dan daga irin su takwas da rabi tara so duk lokuta ne na wadduha duta ne sai mutum ma ya duba takwas da rabi tara tara da rabi har goma amma irin tara din nan takwas da rabi ta tara din nan shine daidai lokacin hatsi Allah sa a dace Allah tabbatar da shi Allah sa kuma mu rika ganin shi in ya je Abuja a san wani in ya falle can yake aka ga wata shida baka ga mutum ina ka Abuja ne Allah ya albarka Allah sa ya dace Allah sa ya zama alheri ne a gare shi ga al'umman musulmi an sa mai rana Allah tabbatar da alheri ah, a yayi kyau يعني الله موسى البركة الله كربة اللهم عز الإسلام المسلمين اذل الشرك المشركين ودمر أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين أرحم الراحمين تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا الوكيل حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الذي هو حسبنا حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى حسبنا الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك وتوكلنا وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربنا على صراط مستقيم وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين